ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله غاية كده هو أصول الفكر غاية هذا العيد معرفة الأحكام الشرعية wato gayan wannan ilimi sanin hukunce-hukuncen shari'a da kuma aiki da hukunce-hukuncen shari'a din لأن العمل مبني على العلم الصحيح لأن domin lallai aiki wanda aka gina shi akan ilimi ingantacce kowal musil yana wajen zama musil kowal musil bi sa'adatu dunya wal akhirah shine mai sadarwa zuwa ga arzikin duniya da lahira kun gane ko domin lalle ilimi ingantacce wato aiki wanda aka gina shi akan ilimi ingantacce an gane ko shine mai sadarwa zuwa ga aiki zuwa ga arziki na duniya da lahira wato abin da ya shafi al'amari na fiqh shine hukunce-hukuncen shari'a an gane ku sanin hukunce-hukuncen shari'a mutum ya san wajibi ya san mustahabi ya san halal ya san haram ya san makaruhi kuma ya san shi akan ka'ida ya zama to akwai ka'ida da yake bi wajen gane wannan haramun ne wajen gane wannan halal ne wajen gane wannan wajibi ne wajen gane wannan mustahabi ne wajen gane wannan makaruhi ne an gane to irin wannan inda akwai ka'ida ingantacce to irin wannan aiki zai kai mutum zuwa ga arzikin duniya da lahira ba wai mutum na ginawa da kama ne kawai na'am istindadu to istindadu wato abubuwan da ke karfafa wannan ilimi wasu ilimuka ne suke taimakon wannan ilimi na usulul fiqh yastani fil ilmi usulul fiqh mabani ilimin usulul fiqh yana samun karfin bincikensa daga ilimuka guda uku imana akwai ilimi uku da suke karfafa usulul fiqh ilmu tauhid na farko akwai ilimin tauhidi wa zalika bi tawakkul wannan saboda tsayuwan shar'antuwar dalilai akan sanin Allah tsayuwan shar'antuwar dalilai akan mai sanin Allah wato wani dalili na shari'a yana tabbata ne mutum ya san Allah idan mutum bai san Allah ba yana iya kafa hujja da wani ya tsoka shi ne Allah ma ko kaga misalin halattawa da haramtawa haƙƙin Allah ne to wani yana iya zuwa kaga ya nemi halartawa da haramta wajen shehinsa ko wajen waliyinsa ko wajen imamunsa amma in mutum ya san Allah ya san haƙoƙin Allah ya san Allah ne kaɗai ke halartawa yake haramtawa kaga a lokacin duk abin da zai gina zai gina cikin ƙa'ida eh subhanahu wa ta'ala eh wato mai giwa mai tsarki da dafaka wa ma'rifatu sirrul rasul sallallahu alaihi wa sallam da sanin sanin gaskiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ma ta arabi a cikin abin da ya zo da shi daga ubangiji duk abin da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne faɗin manzo Allah ya faɗi magana kawai mutum zai sallama ya yi aiki da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam fahazanil amran la budda min ma'rifatiha wa'annan al'amura guda biyu ba makawa mutum ya san su wa tasdiru bihima da kuma mutum ya sallama musu kafin ya yi bincike a cikin dalilai da suke faruwa daga Allah kafin ya yi bincike akan tuwon dalili da ya faru daga Allah ta'ala da kuma abin da ya faru da wa rasulihi da manzansa sallallahu alaihi wa sallam daga cikin ilimin da ke taimaka ma usulul fiqh akwai ilimin lugha wadalika li anna al wa sunna jaa bi lugha arabiyya wannan saboda qur'ani da sunna wato sun zo ne da bi da lugha larabci wala ta'rifu dalalatihima wala tu'rafu dalalatihima ala al-ahkam wato ba a sanin dilalar wato nuninsu ga hukunce-hukunce sai da sanin lugar larabci ko ba gaba idan mutum ya san lugar larabci shi ne zai gane dilalatul alfahar. wannan lamarin yana nuni akan wajabci yana nuni akan musabanci yana nuni akan halarci yana nuni akan wani ishara ake yi istifam ake yi an gane to duk wannan mutum zai gane usulubin magana ta hanyar sanin larabci wala usuli an ya arisa ma ya arisa tilka ma ya arisa wato usuli ba shi da iko ya san abin da ke bujiro ma wayannan dalilan kamar ya san wannan yana nuni akan umumi wannan nafsi amri wannan nafsi khas wannan nafsi mutlaq ne wannan nafsi muqayyad ne duk mutum ba zai iya sanin su ba wannan manduki ne wannan mafhumi ne da abin da ya kama da shi illa idan arafa tilkal mabahis fi ilmi lughati sai ya san wannan bincike a cikin ilimin lugha al a gani sai ya san wannan bincike a cikin ilimin lugha larabci to anan ne zai iya ganewa hmm. idan kuka da ilimi sai an mutum ishara zuwa ga ilimin larabci eh. kayan aiki in mutum tafsiri za a yi za a ce sai ka san qur'ani usulul fiqh sai a sai ka larabci kai usulul fiqh sai ka san larabci me zai ka larabci shi ilimi ne na kayan aiki inda matsalar da tafiya zai ga wani ya karanci larabci zai dakata nan daga ya karanci luga ba zai ci gaba da neman ilimin addini ba sai soka to alhamdulillah tunda na san luga ni zan zama malamin kaina to nan ne nan da barna yake da da mutum ya karanci luga ya san ya samu ilimin kayan aiki ko sai fara karatu kamar ya fara mukaddima ne na neman ilimi ko sai karatu luga da ga galiba masu karatu luga nan ba ruwansu kuma da zuwa wajen malamai sai su malantar da kansu su ta ba da ainihin fatawa da karatu na kurakurai مقاصد shari'a مقاصد الشريعة يقصد من قوله مقاصد يقصد يقصد من daga cewar su maqasid shari'a manufa na shari'a al-ba'isu ala shar'i al-ahkam at abin da ya motsar al-ba'is abin da ya motsar ga shar'anta hukunce hukuncen taklifi menene abin da ya motsar Allah ya shar'anta hukunci kaza kamar misali me ya motsar Allah ya shar'anta aure me ya motsar Allah ya shar'anta jihadi me ya motsar Allah ya shar'anta zakka me ya motsar Allah ya shar'anta aikin hajji shine alba'is abin da ya motsar ga shar'anta hukunce-hukunce na shari'a taklifiya kowane akwai akwai abin da ya motsar wanda ya sanya Allah ya shar'anta kaza eh wa zalika awwalan wannan tun farko annahu ma min hukmi shar'i illa wa lallai babu wani hukunci shari'a na shari'a illa wa yatazammal hikmatu rabbaniya fa ce wa yatazammal ya kunshi hikmatan rabbaniyatan Fasu ya kunshi hikima ta ubangiji karurar hukumu bi itibariha wanda hukunci ya tabbata lura da ita kowane hukunci kowane hukunci na shari'a ya kunshi hikima ta ubangiji wanda hukunci ya tabbata lura da ita ko ba ba kamar yanzu aure ya kunshi hikima ta ubangiji ko akwai yana tsara ainihin mutum daga zina sannan aure yana tsara mutum daga mai kuma yana aure yana yana ainihin wato tsara ainihin zuri'a kada mutum a ɗauki wani ɗan a kai wani gidan da ba nashi ba aure yana kawo soyayya bai abuwa da yawa wanda aure ke da shi yana mai da ainihin ma'auratan zama to kamar al'umma ɗaya da da gidan wanda zuri'an wannan da zuri'an wanda gidan wanda gidan wannan sun suka haɗa aure sai ga an zama kamar abu ɗaya misali alhali daban-daban ne ko to aure akwai akwai ainihin hikima ta ubangiji da ya sa ya tabbatar da aure akwai hikima ta ubangiji da ya sa ya tabbatar da jihadi ko jihadi ya tabbata saboda tsara addinin musulunci tsara addinin musulunci da kuma kaskantar da kafirai ko sai kuma abin da ya shafi ainihin gado shi ma gado akwai hikima ta ubangiji da tabbatar da gado shi ne a san inda dukiya za shi bayan rasuwa mamaci in ba haka ba idan mamaci ya rasu sai a koma ana wawan dukiyar shi ko a koma da zara an ga mutum na rashin lafiya sai a koma ana dako ana dako mamaci a jiri wani bayan kusan mutuwa ba ka za a yi da kan sai sai ka sa wani wani naka ya rika gadi to kai kuka tafi kuwa in ya mutu kawai a yi zuri a fata dukiyar amma yanzu da shari'a ta riga ta yi iyaka an san yana rasuwa ga inda dukiya za shi an yi haka nan a tsara dukiyar mutane ta hanyar jari to duk wani abu ka shari'a ya tabbatar to ka bincika akwai hikima ta ubangiji wanda hukunci ya tabbata domin ta lura da ita wa illa lazim min adam al Da bizalika in ba haka ba to ya lizinta daga rashin faɗin hakan in ba faɗa ka ba mai lazimta al-qawl bi anna la shari'a a ahkam abasan ra'ayi na cewa lalle Allah ya shar'anta hukunce hukunce don wasa kuma gaba in an ce babu hikima Allah da ya shar'anta aure kawai ya shar'anta ne kawai ba hikima Allah da ya shar'anta jihadi ba hikima Allah da ya shar'anta gado kawai ya shar'anta ne ba tare da lura da wani abu ba kun gano wani ko to zai lizimci zai lizimta ko me daga rashin faɗin wannan eh wato shari'a zai shiga cewa Allah ya shar'anta hukunce hukunce abasan don wasanni me ma'ana abas wato yin abba hikima haka nan kawai sai dauki wannan abun kawai sai balla shi biyu wurgar me yasa kai nake wallahi ba san dalilin da zai ba idan kawai na yi ne da dauki wannan waya buga da kasa ba tare da san dalili ba kawai mutum yayi abu ba tare da ya san dalilin yi ba kawai yana yi ne kawai haka nan kawai da ka shi ne abas kamar wani lokacin aka jariri yana yin abu kawai ɗauki wannan ya fasa ɗauki wannan ya fasa shi bai san dalilin da yake ba a ba sittum an na makara na kuma abasa da nan kuna tsammani na halice ku ne ba hikima babu hikima haka nan kawai eh akwai masu wannan tunani ba cewa Allah ya ya wajabta jihadi ne ba hikima ya ya shar'anta aure ba hikima ya shar'anta biyayya ga iyaye ba hikima kawai kawai ya yi ne kawai haka nan kullura to kaga wannan magana wato zai iya sa mutum ya yi rida Allah kuma sunan shi al'aziz, aziz al-hakim Allah mabuwayi ne mai hikima yana sanya komai inda ya dace da abin daga Allah ya yi akwai dalilin da ya sa yi yana sanya shi ne inda ya dace eh. wazalika mahal wannan ya saba ma hankali wannan ya kori ga Allah da na za a Allah ta'ala ya tsarkaka daga gare shi ya tsarkaka wato bitaki da karfafawa cewa Allah ta'ala mai hikima ne kuma masani ne shi fi aksar min aya a cikin fiye da aya guda ɗaya Allah ya faɗi cewa shi mai hikima ne a bana a shi Allah ta'ala ya bayyanar cewa lallai hikima da yasa ya halici aljannu da mutane shi ne hikimatun layi diniya shari'iyya sai karkir jini wal ins shi ne tauhiduhu wa za'atu shi ne kadaita shi da yi masa biyayya kamar yadda Allah ya faɗa a can ƙarshen suratul zariya ban halicci aljannu da mutum ba face don su bauta mana an an yi a muƙaddasa da mm. wannan zaha nafsahu al-muƙaddasa mm. Allah ya tsarkake kan shi wanda yake mai tsarki an yi fa'ala bila hikima a ce ya aikata ba hikima kamar yadda yake cikin ƙarshen suratul mu'minun shin kuna tsammani don neman halice ku ne haka nan ba hikima da wasa kawai kuma lalle ko ba za a koma da ku zuwa gare mu ba la wato Allah ya ɗaukaka al-malik mamallaki al-haq na gaskiya بالإيمان مسلمة الإيمانية ko dukkan kungiyoyin musulunci dukkan kungiyoyin musulunci tun daga shi'a kawari jabariya mutazila da sauransu a dukkan su gaba daya wato an lizumta musu imani sun lizumta kansu imani bi hazihil musallama al da wannan abin sallamawa na imani yana abin sallamawa ne kowa ya yarda Allah yana halitta da mai da hikima khilaf duk da sabani ya faru ga wasu sabani ya tabbata ga wasu su fil wusul ila hadhihi natija wajen saduwa zuwa ga wannan natija din la yu'athiru ala al-mabda sai shi sabani ne wanda bai tasiri ga manufa sabani ne wanda baya tasiri ga manufa duk an yi ittifaki akan Allah yana da hikima akan abu haka ne sai akwai wannan musallama al'imaniya hmm. ginan wa jami'u ne muka daya na ba eh? magana ba wa jami'ul islamiyya saboda akwai masu inkarin ainihin hikimar Allah na'am sai na'am daga cikin kalbu a cikin sanad akwai abin da yake aukuwa cikin sunayen ruwat ko eh sunayen masu ruwaya da ainihin takadimi da ta'khir misalin murra bin ka'ab wa ka'ab bin murra wani ya kuskure murra bin ka'ab ne sai ce an ka'ab bin murra kasbil abil akar sunan ɗaya daga cikin su kasbi abil akar kamar sunan baban ɗayan ne ko ba ba sunan ɗayan su kamar sunan baban ɗayan ne misalin kalb a cikin matani shine da imam muslim ya ruwaito lazina yuzilluhumullahu fi zillihi daga hadisin mutane bakwai ɗin nan wa'anda Allah ke musu inuwa cikin inuwansa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ɗin, wannan hadisun a cikin shi akwai wa rajulun ta sadaka bi sadaka akwai wani mutum wanda ya sadaka da sadaka fa akfaha sai ya koye ta yaminuhu ma an fakar malu har ya zama to hannun damansa ta san abin da hagu ya ciyar ba hannun dama ba ta san abin da hagu ya ciyar ba to dama hagu ke ciyarwa eh me ke ciyarwa a ga ma kaida na shari'a in mutum zai infaki da hannun dama yake to sai hadisin musulmi ya zo hatta la ta'lama yaminuhu ma an faɗar shimalu har sai da hannun daman shi ya san abin da hannun hagu ya ciyar kaga wannan a fili akwai kalb ba hannun hagu ji ciyarwa ba na'am wa inna ma huwa hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu a yanda abin yake shine hatta la ta'lama hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu har ya zamanto hagunsa bai san abin da damansa ya ciyar ba kenan dama da ke ciyarwa to saka wannan shi ne daidai wancan kuskure ne kamar yadda Bukhari da Muslim ya ruwaito a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyinsa na hadisin to da wannan sai aka gyara wancan da shi da wancan ruwaya na Bukhari aka gyara sauran ruwayoyi da suka zo da shimal an gane an gane cewa lallai an yi karbu ne a cikin matani eh wanda da kashi an yi uku da isnadin matani daga cikin kalbi kuma a ɗauki isnadin wani matani a sanya shi a wani matani daban kuma wato isnadin wannan hadisi sai a samu wani matani shi ma kalbi ne kuskure ne wato sai a ɗauki matanin wannan fayu ji alu a sanya shi da isnadi daban kuma kamar yadda mutanen bagadada suka aikata tare da mummini na fil hadith shine imam al-imam al-bukhari mutanen bagadada sun ji labari an ce ga imam al-bukhari zai zai kawo ziyara kuma sun ji labari an ce babban malami ne sosai na hadisi ya san hadisi da kyau sosai a lokacin nan sai suka shirya manya-manyan malaman sai su bari mu zo mu jarabe shi sai aka ba kowane mutum hadisai misali aka aka ba kowane hadisai goma goma mutane goma aka ba su hadisi goma aka ba su hadisi dari kai malam goma kai ma goma kai ma goma kai ma goma kowanne a caccanza a ɗauki isnadin wannan a samu wancan matanin isnadin wannan a samu wannan matanin isnadin wannan a samu wannan matanin sai aka yi haka ku gane wani ku to da aka zo imam bukari ya zo sai ɗalibai suka kama tambayan shi me za ka ce kan wannan hadisi حدثني واني عن واني عن واني عن واني حدثني أمر بن شعيب عن أبيه عن جده كذا كذا النبي أشي كذا إنما الأعمال بالنية في هذا الحديث لا أعرفه حدثني يعني أم مالك النبي عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النبيه في هذا الحديث ما ما ما أعرفه حدثني كذا ابن هشام أنواني أنواني أنواني شو النبي أشي كذا sai suka ce haka hadis la arifu na nuna ku? to kowane hadisi an dauki isnadin wannan hadisi an samu wancan matanin to duk hadisan guda ɗari yace shi bai san su ba A gani su kwanci jahilai suna cewa wani hadisi mun san shi hadisi inda mana a'malu biliya. niyya to shi wannan hadisi hadisi ma a'rifu bai hadha sanad wannan hadisi ban san shi da wannan sanadin ba wannan hadisin ban san shi da wannan sanadi ba ka cewa to su kuma gaba su ce wannan hadisin inna wala amal bidiya ai kowa ya san shi an ce wani babban malamin hadisi ne wannan hadisi addinin addasiya kowa ya san shi wannan hadisin man kasala abdahu kasallahu kowa ya san shi amma wannan ake ta labari ana cewa wajen duniya ba mai ilimin shi kuma wani ayi su kuma manyan malamai suna ta mamakin shi kuma wannan babban malami a ah, gaskiya wannan bayan san abin da yake Wani maganar da yake faɗa hazal hadis la a'rifu bi hazal isnad to wannan sun sun san abin da yake nufi da wannan to ga magari ya zai ya ce bai san wannan hadisin ba sai abin ya zama wani iri anan malamai sun san wannan malami su kuma magari suna ganin jahili ne sun koyi ba to bayan an gama kawo hadisan gaba ɗaya kowa ya gama kawo ba kuma dukkan gaba ɗaya kowanne an ce je hidima da hadisin ka je ka yi hidima ga wannan hadisan guda goma ka je ka haddace asalin isnadin wannan na wancan ne wannan na wancan ne in ya gama maka zai iya hada su ana gamawa sai imam bukari shi abin da ya sani iya sani na wannan hadisi ga isnadin shi can wajen wancan hadisi ga isnadin shi wancan hadisi ga isnadin kowanne guda ɗarin nan sai da ya bai da su inda suke to shine ake magana nan wajen an gane wannan ku abinda mutanen bagada da suka aikata tare da amirul mu'minin fil hadis an gani sun jarabe shi ko imam bukhari ya nuna musu lalle fannin shi ne ya hada wa'annan hadisai duk ya mai da su inda suke tun daga nan suka firgita da shi suka sallama masa lafazinsa na amirul mu'minin fil hadis an gani al khadib al-baghdadi ya ambaci wannan a cikin tarihi din shi da ibn hajar a cikin nukat din shi al-ibn salah duk sun ambaci wannan gaba daya to yana daga ciki kuma akwai wanda ibn qayyim ya faɗa al-jawziya kan hadisin nan na manzon sallallahu alaihi wasallam idan yayi idan idan zai idan yayi sujada in zai sujada yana dogara da menene da hannu yake tafiya ko da ko da gwiwa eh in mutum zai sujada da hannu yake tafiya ko da gwiwa yake sa kasa in za a dago ba kaga misali mutum zai dago gwiwa zai sako yi mana iya abin abin kai ka yi jada. sujada kaga haka ko to za a dago daga jada ba ta gwiwa za a dago ba hannu za a fara dagowa ba to wannan shi ne sahi an samu wannan daga abdullahi bin umar da ruwaya ingantacce sannan Ibn kuzaima ya ruwaito shi marfu'i zuwa ga manzo sallallahu amma za ku iya tunawa cewa Ibn qayyim ya ce akwai kalbu a cikin hadisi eh Ibn qayyim ya ce akwai kalbu cewa an ce idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir idan ɗayan ku zai sujada kada ya gurfana irin yadda raƙumi ke gurfana a gani aka ce falme fala ya burku ala ya tabidu ala ya dogara kan hannayensa in zai taso daga sujada a fal ala ya dogara akan gwiwansa idza sajada ala ala ahadukum fala yabruku kama yabruku al-ba'ir idan ɗayan ku zai sujada kada ya gurfana kamar yadda raƙumi ke gurfana fal ya atabidu ala yadai a ala hukumatai ya dogara kan gwiwansa haka ne shi kun ala yadai ya dogara kan hannayensa sosai ibn kai yake cewa wannan da ala yadai idin nan kuskure ne karbu yi. yadda abin yake shine da ala rukubatai in zai sujada sai ya yi a in mutum zai sujada ya dogara kan gwiwansa to ga wannan shi ce wannan shi ne zidi wai wannan shi ne ya bambanta ainihin mutum da dabba tunda shi dabba yana dogara kan mai wai dabba na dogara kan akan a'a eh ya ce dabba na dogara kan gwiwa ne kafin hannu a shi ya ce dabba na dogara kan hannu ne kafin gwiwa to mu sai mu saba mishi sai mu dogara kan gwiwar mu kan gwiwar mu sai mu dogara kan gwiwa shi kalbin wancin bayani sai shi ana nashi fahimta wato wannan fariya ta biyu ala ya dai din to dabba dama tana dogara ne akan hannu ana nashi fahimta to mu sai mu sa gwiwa mu saba yace wannan ruwaya wannan hadisi akwai kalbu kuskure aka yi sai ya ce fariya ta biyu ala ya dai wai wannan shine daidai wai wannan shine fa ya tamilu ala rukubatai ko ba ala ya daidai ba shine malamai suka suka ne ainihin malamai suka cewa babu wani kalbu yadda hadisi yake din nan in za a yi sujjara ana dogara ne akan hannu a dago da gwiwa shine daidai kun gano nan malamai suka kawo dalilai da dama akan wannan don kokarin nuna cewa yadda hadisi yake babu wani gyara a cikin hadisin daidai ne shi ibn qayyim shi kuskure da ya nuna cewa akwai zaba zarba a cikin hadisi ina ba ta lura to an gaba cewa babu kalbu din ko kuma magana ibn qayyim akwai dan alamar shubha an ce fala kama ya group kuma eh shi bayir dan yana fara turbana ne da <laughs> abubuwan ne a wurin kafan ne na aka samu matsala na? da gwiwa yake ba da ta baya sai ta baya ta zo wai wannan wai haka yake yi in yi haka sannan sai in yi ajiye gaba ba ta wanda ya samu ganin rakun ya kamata a jiya gaishe sun daga baya ma yake ya buga shi a sama in ma bai sa shi a sama ba zai yi sa shi ne ka tura mutane ya kamata je zangwaye shi ya ya ce, akwai yadda malamai suke magana sun ce batul ba'ir fi dai. da shi rakumi da gwiwarsa da hannayen da duk a haɗe yana da gwiwa yana da hannu yana da gwiwa yana da a haɗe su shi gwiwa shi ne nan hannun shi ne nan dogon kaga shi wani? zuwa ka ina ce gaga lokacin da suraka bin malik ya ba annabi yana so ya kama da annabi ya so ya jira kace duk wanda ya kama annabi za a ba shi kyauta din ai da ya ga annabi ne sai ya kama dokin shi ya nitsi da dukin ya nitsi sai hadisi ya zo fakat ya da farsi hatta balagat al-rukbatai hannayen dokin shi ya kafe ya nitsi har sai da kai gwiwa kaga shi hannun ya fara nitsewa har ya kai gwiwa an gano wannan saka ce rukubatul ba'ir fi dai wato gwiwar rakumi yana cikin hannayensa ne to nan wajen fala ya buruka ma ya burukul ba'ir A gane ko fal ya akabidu alami ala yadayhi ya dogara a kan hannayensa kaga da mai zai dogara kenan hannayen zai fara sawa shi rakumi in iya haka ko eh <laughs> yautu shi ne kaga gwiwa ne duk gwiwa ne misali an gane ku wurin sanin bambancin gwiwa da hannu ne an haɗe wuri ɗaya ne yau wurin sanin cewa an haɗe su waje da shi kawo matsala ɗin eh sai kai gwiwa hannun da ma haka zai haka to shi zai sa gwiwa kanan na tafiyar da wani ke da hannu in sa haka in sa gwiwa sannan sai ya sai dogara da wannan yi inda yake soshe wannan shi ne gwiwan ke zagari ya soshe ya yi kamar eh wanda da yake soshewa shi ne gwiwan wannan mai tsawon shine hannu wannan wannan ya sunan shi ya a cikin mushkilul asar wannan na imamu tahawi yayi bayanin wannan mutuwa malaman lugha ga yadda suke ɗauka ba inda suke sa hannu ga yadda suke kanan wa nan da sauran ya yi bayani na eh ruku basin ba iya fiye dai hmm. na shi ke rabu masha Allah Allah shi ke da wani lokaci irin wannan abu ya ɗaya isko shi a jami'in kuma a tabbi ahalin abu hijaz kan hannu eh, su ya da sun bi kan wannan farko dai suke dogara da shi bai inganta ba wannan hadisin ka duba hajar ya sosai wanda suke dogara da shi kan tabbatar da cewa ainihin gwiwa ya kamata kafin kaza da ibi ne sosai kuma wacce din na wanda hadisin da ya zo wanda ya zo cewa bari da ya dai kabalar kwasai ya samu shawari da yawa da inganta shi kuma inganta shi ya bai inganta to amma su mutane da gaba da bin bazu da ne da sauran malamai ko shi ne mazhaba na Imam Ahmad shin wannan bayanin da muke da cewa shi ne daidai shi ne mazhaba na Imam Malik ko shi ne sa'i eh inda inda ka samu kalu zai shafar ingancin hadisi kenan eh sai a gyara an samu kalu wani malami da na yana bayani wai idan aka samu hadisi ya zo haddasa na rasula ko a rasula ana da shi a ko ana rida da shi akan kowane hadisi amma bai tafsiri to shi ne gaskiyar magana to me da me dalilin da ya bai kafa wani hujja kawai ya ce inda ya zo a rasula ko haddasa na rasula ana rida ko kowane hadisi kuma bai wani tafsiri kaza to me ke nufi da wannan to shi ne magana wani ba wani fa'ida na'am shi ke nagu? wa alaikum salam lokacin ya ai shafi tsabili zai bi liman dole ne ai ya kamata ya ga liman da yi kuma idan idar da sallah kaga shi kenan shi sai ya rike rama abin da ya kubuce masa amma kabilin da liman ake ba a jini zai jira sai idan da sallah shi ya yi ba ina fata sai? gaskiya ba sai ba da shafi eh, garibin hadis idan aka samu hadis ya zo misali aka samu wata kalma a cikin hadisin wanda mu ba musamman da hukumar da ake fasara ta saɓanin fasara da manzo ya mm. ita wannan kama ita ce gari ya fi tashin hadisi ya zama gari gaba daya mm, gari da hadisi ilimi ne wanda akwai kalmomin da fassarorinsu ba lallai bane ya zama daidai da fassara na lugar da za ka ɗauki kamus na luga ka duba ma'anar da zai baka ba ma'anar hadisi ba shi gari da hadisi ba wannan kalma a wannan hadisi kaza yake nufi ne, ilimi ne wanda yake ware ma'anar kalmomi na hadisi a gani zan mutum bai karance shi ba bai da irin gaban gari ba na biyu wajen fassara zai ɗauki fassara lokacin sai ya faɗi ne eh. alaikum salam daban-daban ne daban-daban ne ɗaya ina gan ɗaya daga cikin sahabi ne dai kuma sahabi ba ne ba da kallon kuma na na Eh. to babban magana a <laughs> ina yi samu wani harin ka kuma shi ya shiga fanni ne kuma wannan istilahin babu wani taba amfani da ita ila ga zai muhadara ne shi bai san damu fasad ba hmm. ai rai ne zai rena ya za a yi zai karatu wajen zai ga ya san lugar ya zai karatu wajen wani karatun na sa girman kai kamar yadda ibn yi wannan ya faɗa ya sunan shi eh, ibn da jodi a cikin talbisu iblis wa min talbisu iblis ala ahalin lugar iblis yana rikitar da ma'abuta lugar sai ce ka fari karatu yanzu kai ka san fa yaran addinin yaran kuma ka je wajen wani kai karatu zai shi sai halar karatu sai mutum ya mutu bai san koyar ba zai karatun ba kullum yana kallon kowa jami'i ne musamman ya ga malamin fiƙi yana kurakurai wajen jan baki wannan jahilin mai ne zakaru da shi a kan wajen bai san shi wannan mai kuren wajen jan baki kuma ya san yadda ake bautan Allah ba sai shi ya tsaya ya ta gyara sauti yana ta wani fito a wajen iya sallah ba bai sallah ba sai fito Shin wannan gashi nan yana ta kwaɗi amma ba zai zai ma sallah yadda ya dace ya ba komai ya ma a aikace sai dai kurakure ne wajen jan baki da sauransu in Allah ya taimaki mutum ya haɗa guda biyu shikenan ya san larabcin kuma ya san addini kan wannan ya more to yan kaɗan ne addini larar mutum ya mutu yana zane da addini shi amma yana jahil da larabci ba yara ba

to ga wannan ma bala'i ne kana magana sai ce ku kun cika fitina ku komai sai ku zo ku ce wai ba ba wanda iya sai ku shi baka ce bai iya ba ko bai san a ce ba iya ba ba daidai bane ku kuma sai ku ce ba wanda iya sai ku kaza kaza kun cika fitina ku kun cika raba kan mutane kaza kaza kaza sai ga ya kwaso ba shi kwara da gashi nan ba abin da ya bane Allah ya tsare ya hmm. abin da ya shafi tafsiri kusan lokaci ya ja gaskiya wannan watan da muke ya kai gashi kusan yau ko ba zai kai za mu shiga watan biyar to kuma daga watan biyar fi wata biyu ba kuma ya kamata a ce an kai kuɗi don depositin guri saboda ana kama kuɗi bayan da gaskiya ɗan yi ƙasa gwiwa ya kamata da ɗalibai su yin ƙoro gaskiya kamar yadda ake tunatarwa kusan ko da shi mu zami ba wani zai mana ba ya kamata duk wanda ya da kauri a ɗan samu ko da fara ya dan hanyar da sako wanda fara ba da kosisi ba kuma kamar yadda malai yake faɗa duk wanda ya san wani mai taimaka ma shi ko kuma mai sha'awar sun ana ya tallata mai cewa ga muradin mu kaza kaza a bashi cewa muna buƙatar taimako in ya kawo za a kan insha Allah da fatan Allah ya bada ikon taimakawa kuma a sa abin a insha Allah